بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan أنا مسلمين mazuwa wannan masallaci mai albarka na azar islamic center a nan birnin jimeta yola jihar adamawan najeriya ina mana lalai da marhaba da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda daga cikin ni'imominsa yake maimaita mana damammaki daga lokaci zuwa lokaci na haɗuwa irin wannan haɗuwa ce bisa alfarma asali wannan darasi a yau kamar da ka sani darasi ne na al'imam mika'il hafizahullah to amma ya alfarma saboda na sanar da shi zan zo ta hanyar shugaba alhaji ibrahim modibo sai ya ba da wannan darasin nasa in zo domin mu gana da juna kuma mu yi wa juna ziyara ta nasiha gaba su tare da sauran jagorori na wannan masallaci da kuma wannan markaz gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi kuma ya tara mu a cikin lada ita nasiha a koyaushe muna bukatar ta da ita ne muke samun mu ta addini da kuma ta mu na zamantakewa a duniyance suke ƙara daidaita kuma da waɗannan nasihohi ne gwagwarin duk abin da kaga suna faruwa masu kyau a cikin mu na daga ci gaban addini da wayewa da ake fara samu a kan harkokin addini da aikace-aikace da ake yi na yaduwar sunna duk albarkacin irin waɗannan nasihohi da karantarwa ne na tabbatar dukkan ku shaidu ne masallatai da santa-santa na addini irin wannan sun taka rawar gani mai matukar muhimmanci wajen shefin ɗin rayuwar al'ummar mu a yau abubuwa da yawa waɗanda a da lokacin da ba a da wayewa ta addini da wadata ta samun wurare irin wannan da mutane ke haɗuwa ake karantar da su addini ba za ka iya kwatanta wayewar addini da kuma yadda ake aikata shi a yanzu da shekarun baya ba muna godiya ga Allah sannan har yanzu kuma dukkan waɗansu abubuwa na cikas da miyagu da suke faruwa a cikin al'ummar mu har yanzu ba zai rasa ba da karancin nasiha ba ko kuma karancin aiki da nasihar har yanzu muna da aiki biyu wanda ba mu kammala ba kuma ba za mu kammala ba matuƙar rayuwarmu tana wanzuwa dole mu ci gaba da su shi ne yawan yi wa juna nasiha da kuma yawan bibiyar yadda ake aiki da nasiha, mu mu yi aiki da abin da muka karantar sannan mu rinka umartar waɗanda suke karkashin mu su yi aiki da abin da ake karantarwa saboda muhimmancin wannan ne ya sa darasin da za mu yi wa juna nasiha a kai shine tarbiyar matasa matasa su ne ƙashin baya a kowane al'umma kuma su ne ƙashin baya a kowane iyali duk fitukan da ake a cikin kowane iyali da matasa ake yan ƙananan yara ana musu ne don su zama matasa sannan kuma duk ido na iyaye yana kan matasa ne a lokacin ne suke jiran su ga matasan sun samu tsayawa a kan kafafunsu sun fara amfanar kawunan su har ma yadda za su iya amfanar da iyayen duk wanda yake neman haihuwa ba yana neman haihuwa ba ne don ya ga dan jariri kawai yana jiran ya ga lokacin da yaron zai kai matsayin ya ritu ni wa ya min ali yaqub yanda zai kai ga har zai iya gadonsa a kan abin kimkin da yake kai har ya ɗora a kai idan kuma ba daidai yake ba yana son wanda shi zai zai maye gurbin sa yana kyau idan wahala yake sha yana son wanda zai furta shi daga wannan wahala kuma ba abu mai daɗi a duniya kamar ka ci arzikin ɗanka ba wani arziki da mutum zai ci ya ji gadara kamar arzikin ɗanka domin kada arziki na iyayenka ne ba sai ta kai gadara ba don ba kai kaɗai ba ne amma ɗanka kai kaɗai ne ubansa kuma ba a ce dukiyarka na babanka ba ne amma an ce kai da dukiyarka ba a ce dukiyar babanka naka ba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an wa maluka li abika da kai da dukiyarka duka na babanka ne to uba yana jin gadara da daɗi ya ga ɗansa ya kai yanda har shi zai ci arzikin ɗan to sai za mu yi mu sa mu su zama yanda za mu ci moriyar su to ba ma mu kaɗai ba kowa yana jin daɗi idan ya ga ɗansa ya yi abin da wani ya ji daɗi sawa'un wannan abun akan harkar tattalin arziki ne ya ga ɗansa yana taimakon mutane a arzikinsa na wani abu na nagarta kuma akan harka ce ta zamantakewa a ce ɗansa ya zama wani mai taimakon al'umma da ƙarfinsa ko da basirarsa da ilimin da Allah ya bashi ba bangare na addini ya zama yana jagorancin mutane a addini ba bangare na mulki ko siyasa kowa yana so ya ga ɗan ya zama wani abu to amma fa ba haka kawai ake zama wani abu ba sai an yi wa yaron training inda zai zama haka lura da yadda kowane malami yake mai da hankali akan ya ga ya samu a cikin ƴaƴansa ko da ɗaya ne ya gaje shi lura da yadda kowane basaraki yake iya ƙoƙarinsa ya ga ya dasa ɗansa ya san iya mutu ba ɗansa ne kaɗai ya gaji sarautar ba ba ko ba ɗansa ne kaɗai ya cancanta ba amma zai ta iya ƙoƙarin ya ga ɗansa ya gaje shi haka kowane abu inda na nagarta ne mutum yana so ɗansa ya gaje shi har ya ɗora a kai har ya wuce shi su kamar haka ne fa addini ma yadda muke addini muna jin daɗi wanda ya zo nan ya kawo kansa ne ba wanda ya zo nan su saboda wata maslaha ta ta duniya maslaha ta duniyar ma ka bari ka zo nan amma kowa yana jin daɗi sama da yadda yake ji in yana maslaha ta duniya in ka shigo cikin masallaci sai ka ji wata nutsuwa idan ka saba da masallaci za ka ji duk abin da ake a waje in ba ka shigo masallacin ba hankalinka ba zai kwanta ba ba ka samu sallar jam'i ba in aka karatu ba ka ji ba ya ka ci damuwa tafi zuciyarka da ruhinka suna wurin duk da gangan jikinka yana nesa to lalle mu sani sama da yadda basarake ke so ɗan ya gaje shi sama da yadda mai ilimi yake so ɗan ya gaje shi sama da yadda mawadaci yake so ɗan ya gaje shi sama da wannan ya kamata mu yi gurin ƴaƴanmu su gaje mu akan harkar addini sannan su yi sama da mu ma mutum tun yana jin daɗi idan ya tashi ɗan je sallah har zai zo ya fi jin daɗi idan ɗan ne yanzu yake tashin sa ya sallah ko sai ta da yaron ya samu yaron har ya fita akwai jin daɗi a cikin ɗanka ya bi addini su amma yaya za mu yi ‘ya'yanmu su yi addini ya za mu yi ‘ya'yanmu su zama abin nagartar da Allah zai alfahari da su a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da su a lahira a matsayinsu na ɗan al'ummarsa sannan duniya ta yi bakin ciki idan mutum ya mutu akwai wanda duniya za ta yi kuka idan ya bar duniyar nan an taɓa yin irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtasal arshi li mauti sa'ad ibn mu'az akwai mutumin da ya mutu sai da al'arshin Allah ya jijjiga akwai kuma mutumin banzan da ya mutu Allah ya ce sama bakat alaihi musama'u wal ard ya mutu amma sama da kasa ba su yi kuka ba mutuwan fir'auna kenan da mutanensa akwai wanda in ya mutu sama da kasa sai su yi kuka akan rashin sa ya za ka samar da yaro irin wannan kai kana alfahari da shi kana jin daɗi mutanen duniya suna jin daɗi da shi ubangiji yana alfahari da shi manzon Allah ranar kiyama zai alfahari da shi sannan duniya za ta yi kuka idan ya mutu muna da bukatar wannan musamman a cikin wannan zamani namu da abubuwa kana ja duniya tana ja kana ja social media tana ja kana ja harkar wato abin da ke jan matasa na shahararrun mutane ake shahararrun mutane athlete ana ja shahararrun mutane a ɓangaren rawa da watsa duk abubuwa dai na temptations in zamani su suna jan yaranka to ya za ka yi kai ka jawo su zuwa masallaci irin haka yadda kake jin daɗi su ma zama suna ji ba wai a dole ka su ba mun tabbata da su akwai aiki kai ka da rana ɗaya haka kawai ka gyaru ka zama kana jin daɗin addini haka kawai ba to idan kai da girman ka ba aiki da dare ɗaya ka iya zama yadda kake ba to ka san yaro kuma ba karamin aiki za a yi a kansa ba kafin ya zama irin yadda kake a yanzu sannan ta yi zamanin ka kai babu abubuwa masu jan hankali da shagaltarwa irin na yanzu shi yasa ka yi a wahala da kai ba kafin ka zama abin da ka zama to ka san kai ka wahala a kan ƴaƴan kafin su kamo ka ko su wuce ka ba haka nasihar mu ita ce mu sani kamar yadda Allah yake ba mu amanoni na dukiya da mulki da gudanarwa a kan gidanka ko gudanarwa a kasuwarka ko gudanarwa a sana'arka ta zama amanar da za a maka tambaya a kai za ka fa Allah zai mana tambaya a kai ƴaƴanmu shi yasa Allah ya yi umarni akan a kula da tarbiyyar ƴaƴa musamman kuma tarbiyya ta ɓangaren addini haka Allah ya wa annabawa su kula da tarbiyyar ƴaƴansu وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشمروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين idan ƴaƴanku sun kai shekara bako ku rinka umarta su su sallah wadribuhum alaiha li ashr idan sun kai shekara goma su yi sallah ku dake su akan sallah da wuya ka ji annabi sallah sai ce a daki wani amma ce sallah ta kai muhimmancin da zaka daki yaro idan ya kai shekara goma to wannan duka don ya nuna maka ya za ka yi ka samu ka sace nauyin da Allah ya tsora maka na amana a kan ‘ya'yanka nasiha irin wannan yana da matuƙar muhimmanci a gare mu gaba da waɗanda suke da ‘ya'ya da waɗanda ma ba da shi idan baka da shi a yanzu ko baba ne a gobe idan baka da shi a yanzu wani naka yana da shi sai za ka yi ka shi ko a zamanin da maganar tarbiyyar yara tana da muhimmancin da alƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba shi muhimmanci ko balantana a yanzu abubuwan da suke faruwa a kan matasa a yanzu a wannan zamanin namu wallahi abin tsoro ne halin da matasa suka shiga a ɓangaren tarbiyya ina miki kuma ɗan musulmi kuma ana magana a kan matsalar kashe-kashe duk wani abu idan ya tashi na ta'addanci da yin aikin asha a cikin gari ko a daji yara matasa ne idan aka tashi hayaniya ta siyasa da zai sa ga yara sun kashe junan matasa ne idan hayaniya ta siyasa ta yi tsananin da aka ce a je a kashe wani za ka samu wanda ya aika aka aika matashi ne idan ka je daji kaga masu sace mutane za ka samu matasa ne idan ka je kan tituna ka zama su fashi da makami matasa ne idan ka ji an ce an aikata fyaɗe matasa ne to ballantana shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ballantana munanan abubuwa da mutane suke yi na social vices wayoyi da kwamfuta na hotuna da na hotuna masu motsi wanda za a yi a filin Allah idan an zo bukukuwa matasa ne duk wata sharholiya yanzu abin ya yi nisan da ya zo ya fara dawowa har cikin gida zai yi wahala a yi wata guda a yanzu a ƙasar nan a arewacin Najeriya wallahi a yi wata guda ba a samu wani ya kashe ubansa ko uwarsa ba amma ina magana akan wai ai kisan kai a kashe wasu a waje ba yanzu uban da aka ce yayi tarbiyya shi ma yanzu rayuwarsa tana kan haɗari saboda tsananin da wato tasirin miyagun ƙwayoyi yake yi akan al'umma tun da shekarar nan ta shigo haka yake dubawa watan januwari din nan 2022 da ya zo wani yaro ɗaya daga cikin jihohi na yarabawa musulmi ya taɓa wa mahaifiyarsa wuƙa ya kashe ta har lahira aka zo a watan march shi ma wani yaro a kwantagora ta jihar Naija, ya kwada wa uban tsakar uban ya faɗi ya ɗauka ya mutu yana sallah ya zo fitowa kishiyar mahaifiyarsa ta zo ita kuma ya kwaɗa mata ta mutu uban yana sallah ba a watan august nan da ya wuce wannan shi ma wani yaro a katsina ya kashe uwarsa da ta haife shi da wuka ya duka mata to idan al'amarin namu tun muna cewa ka gyara ɗanka saboda al'umma yanzu ya zo ka gyara ɗanka saboda kai masa zauna lafiya ne duk wanda aka jarrabe shi ɗan tsifa da shaye-shaye wallahi ina tausaya masa ya yake ji to da wannan ɗan da da kake da ka haifa wallahi idan ya fara shaye-shaye rayuwarka tana cikin haɗari ba rayuwar waɗansu kawai ba saboda duk wanda yake shaye-shaye zai iya komi bai ma san ya yi ba to zamani ne ko muke ciki wanda yaronka lokacin da aka shigar da shi shaye-shaye ba kamata yi ba to kuma yanzu kafin ka samu extended family gaba ɗayansu gaba ɗayansu ba yaron da yake shan kwaya yana da wahala a ce da uba da kaninsa da kawu da dukkan su in ka haɗa su duk ƴaƴansu ba matashi ne shi kwaya wallahi sai dukkan su gode wa Allah wannan matsalar da take damun mu a yanzu wallahi barka da mafita kamar mu yi ƙoƙarin yara tun daga tushe mu ɗora su akan tarbiyya ta addini annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai sun ji daɗin su ne fa saboda sun musu tarbiyya ta addini iyayenmu na baya in ba ku manta ba da suka tashi suka ji daɗin su kuna ganin irin ladabin da aka riƙa wa iyaye wallahi sun ji daɗin su saboda tarbiyyar da ta zama irin ta yanzu ne a idan iyaye kan yawo da yanda al'umma duka suke sa ido a kan yaro ko ba nasu ba yanzu ba ruwan kowa da kai ba kai kai ne za ka yi da wallahi ko ka tafi rani ba ka nan unguwar ku ko wallahi ta isa cutar biyan ɗanka duk da cikin a nan sun san haka ba ka bukatar sai ka rinka wa yaron ka faɗa cewa in ka ga babba da kaya ka karɓe shi community kawai zai koyar da shi Ba ka da bukatar sai ka gaya wa yaro ga irin abokin da za ka zaɓa irin la'anta da Allah wadai da za a yi wa lalataccen yaro da yanda kowa zai guje shi kawai ya ishe shi amma mu yanzu irin waɗannan yaran wani yaron da ya fi kowa lalacewa a gari ya fi kowa zama shi ne a tsaha a cikin al'umma sai zama shi role model ne ma wasu ta hanyar social media sai ka ji ana yin tafiya daga wurare ana zuwa a zuwa gan shi kuma ya fi kowa tun ba sannan akwai abubuwa da yawa yanzu a zamani da wani ba ma zai iya su ba sai ya sha kwaya kafin ya iya sai da karatu yanzu aka yaron ka jami'a wallahi akwai yaron da sai ya sha kwaya kafin ya iya karatu to ina za mu je saboda haka aikin da yake kanmu a yanzu wallahi yana da yawa a daɗin nan da nake faɗa fa al'umma ta riga tana daidai ana tarbiyyar yara amma duk da ka iyaye suna sa ido duk inda ƴar su mace za ta fita ina za ta je ko shi za ta dawo to mu a yanzu da ake da irin waɗannan abubuwa kuma a hakan kuma sun sa idan mu kuma ya ƙasa sannan damuwar mu da maganar tarbiyyar mu kullum tana yin baya ne mun fi damuwa da menene haƙoƙin da muka ba wa ƴaƴanmu a duniyance mutum yana jin kashi a jikinsa idan bai sa ɗansa a makarantar da ta dace ba daidai da matsayinsa yana jin ya gaza wa ɗansa idan har aka koro shi a makaranta bai biya kuɗin makaranta ba yana jin kashi a jikinsa idan ɗansa ya kai shekarun balaga bai kai masa babur ba da kai shekarun da shi yana da mota ko bai sai wa ɗansa mota ba ya niyyarsa ta zo aure su mata kayan gara na kaza ba yana da damar da zai fita yaronsa ya kai yaronsa dubai a je europe a je ina da yi waɗansu wannan ba yana gani ya gaza wa yaron yaron bai tsake ba amma ba ma jin damuwa sai ka yi sallah da safe yau ɗanka ya je makarantar islamiyya da ya je makarantar islamiyya suna faɗa da malamin islamiyya bai kawo hadda ba an masa bulala tsakani da Allah da ka zo mai kake cewa shi yana cewa ina ce ta ji irin malaman in da zai je makarantar boko a kan an kai ɗansa ya yi lattin minti talatin kaɗai an kulle jet an hana ɗan shiga wallahi sai dai ya rubuta apology ya tura makarantar a bada haƙuri a bada tara saboda an ƙi ƙa'ida amma in makarantar islamiyya ce zai iya zagin malaman kaf duka ba su ke ba a koyarwa saboda dukkan damuwar mutane yanzu abubuwa material ne kawai material saboda haka kana sa ɗanka a wata harka ta material ga za ka sauri ka cire shi ka kai shi inda za a samu standard amma ba ka damu da standard ɗin addini ba don Allah yara ba za su lalace ba sannan galibin idan ka ga mutum ya kira ɗan yana masa faɗa yana masa nasiha to ka tsaya ka kula da duniya ne fa how to make money, how to establish yourself, how to become who and who. Shi da wanki in kuma mutu yana jan ɗansa a jika, ana koya masa abubuwa ne na yadda zai zama wani abu a rayuwa. Amma nasiha a kan, ka san sahabiwa ne? Tun wanda ya kamata ya zama maka role model. Yanayin rayuwarka, yanayin maganarka, yanayin kaza, na ji a wurin wa zai an ci kaza, mutum zai iya ɗaukar ɗansa ya kai shi ko ina a duniya nuna masa abubuwa na fashion da waye ya yi da sauransu amma ba za a saka samu ko so ɗaya ya ne wani jiya masa daɗi ya tura wa baban ba ta yi akwai matashin da shi bai taɓa jin babansa ya yi farin ɗin wani abu na addini gare shi ba kwata-kwata ya tura masa wani karatu ko ce akwai wa'azin wane shi zai je ba amma ba zai sa ƴaƴansa su yi ba. Ko yana son an je lahira wallazina amanu wa taba'atun zuriyatun alhaqana bi a ɗebo ƴaƴan shi ma kawo su aljanna haka aljanna take wani da Allah yanda muka damu da mu gina ƴaƴanmu a duniyance haka muka damu da ƴaƴanmu akan addini shi ta abubuwa ba za su taɓa mana kyau ba wallahi ba yadda za a yi abubuwa su mana kyau akan haka za ku mu sani ya ƴan uwana amana ta ƴaƴa wallahi amana ce mai girma duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa ka Allah ya bashi kaiwa ta wani abin da kuɗi ba zai iya saya ba mulki baya iya bayarwa matsayi baya iya samarwa sai kyauta ce daga Allah kawai abin da wasu annabawa za su yi shekara ɗari suna neman ba su samu ba annabi ibrahim alayhi salam zai yi shekara ɗari bai haihu ba ko bai daina addu'a ba da ya samu ƴaƴa biyu ko ya haifa amma kullum yana godiya wa Allah alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibar Isma'ila wa Ishaq libu ina godiya wa Allah da ya bani ƴaƴa bayan na girma na tsufa amma ina godiya ina tattalin su kullum addu'a Allah ki kire mun da ƴaƴana وجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي yana ta addu'a yana ta tattalin ƴaƴan haka ya bar su a haka su ma 'ya'yan suka rayu a kan wannan suka gadar wa 'ya'yansu haka jikokinsu an kuntum shuhada a iz hadara ya al maut in qala li har za su mutu ba suna kira 'ya'yan ya maganar addini zai mutu to lokacin da yake da rai da yake yi kenan ya ga zai mutu amma ya tattara ƴaƴan ma ta abu nuna min ba'adi ba damuwa ta ita ce ina mutu ku samu kaza ga wasiyar abu kaza ina da asad a wuri kaza ba wannan shine damuwar sa idan na mutu mutuwa za ku bautawa ƴaƴan fa annabawa ne amma har yau bai daina musu fa'a ba akan addini ma ta abu nuna min ba'adi ina mutuwa waye ubangijin ku ka yanzu tambayan man rabbuka yaron da har ya girma har ya kai annabi ashe ba a wuce ba shi ba ashe kuma ba za ka taɓa wucewa akan tarbiyyar ƴaƴanka waɗannan abubuwa da kake gani elementary kar ka ɗauka an wuce su wallahi ka yi sallah ya kake sallah ya yi kaza irin waɗannan abubuwa annabawa ba sa wasa da shi waye ubangijinku bayan ni ai ya san amsar kuma su ma sun san akan me yake amma yana so su ɗauki alƙawari ne cewa ni fa bayan na mutu abin da nake so ku rika mun na amana shine addini kawai qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika muna nan akan addinin ka da kan iyayenka ubangijin ka zamu bautawa ya dauki alkawarin nan tsakanin su da su yace ya Allah ka ga na gama kafin ya faɗi ya mutu saboda in ya je Allah ba zai kama shi akan shi bai yasa ba ko da yaran sun bata daga baya ba laifin sa bane ashe tarbiyyar yara har ran da za a mutu ake yi iz hadara yaqub al maut mutuwa ta zo maka amma yana ci gaba da maganar tarbiyyar ƴaƴansa mu yanzu muna lafiya ba mu fara cutar ajali ba kai ko masasara ba ma yi muna ma da abubuwa plan na shekara goma ashirin a gaba amma ba mu damu da mu kira ƴaƴanmu mu jiya maganar tarbiyyar su ta addini take ba wannan yana cikin abin da ya jawo mana matsalolin da muke ciki wallahi an Allah ka taɓa jin wani abu na fitsara da ta'addanci da muke kuka a kansa yanzu an samu a wurin wani yaro na gari ko ɗaya wanda iyayen su masa tarbiyya ko guda ɗaya da za a taɓa samu a wurin yaro na gari ba yaro na gari kan sai dai aikata nagarta wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi ladhi khabutha la yakhruju illa nakida mummuna sai dai fitar da mummuna al khabithuna lil khabithat الخبيثون للخبيثين munana ga munana wa tayyibuna lit tayyibin shawawa ga shawawa saboda haka misali ya ɗan uwa magana akan tarbiyyar yara matasa idan ma a baya mun gaza to yanzu ba mu makara ba a ce yanzu ni zan kula da nawa 'ya'yan in yi iya ƙoƙari na ko da ban ce su samar da alheri wa al'umma ba in kare sharrin su wa al'umma in kame hannun su kar su zama fitina da zama a gidana matata ta tsuguna ta haifi bala'i in kai wa al'umma bala'i in kare wannan kadai sai ma kai naka sai ma kai naka wallahi za mu gyara generation din gaba mu bar wannan yanzu a lalace ta riga ta lalace ƴaƴan sun fi ƙarfi ai za su zo su je za su mutu amma har yanzu ko mu ɗauki hanyar gyara ba to ya za a je ina za a je don haka don Allah ɗan uwana duk wanda a da ya yi sakaci a kan tarbiyyar ƴaƴansa ke ɗauki matakin gyara tun daga yanzu wannan kuma dama tarbiyyar yanzu ne zai fara ƴaƴan ƙanana ne don Allah ya tsora su akan tsarin tarbiyyar musulunci saboda mu gyara generation na gaba yanzu kan gaskiya ana cikin generation ne na ini su ana cikin wani zamani ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don musiba kan ta sauka kuma duk wani yaron da kaga yana bala'i ba ba haka yake ba ana ganin shi kamar ya har ya zo ya zama bala'i ya zo ya fi karfi a haka da haka ne duk irin yadda ka ga wani ɗan ta'adda a surgumin ɗan ta'adda da za ka ji da yana dan wa labarin sa bai san komi ba yanzu ya zama dan jaridu da manya manya da manyan jami'an tsaro ya yayi popularity har yana ji kana ji yana magana da izza ai hukumar ce ba ta yi kaza ba mutum ba jahili ba ɗan komai ba amma mun bar shi da wasa da wasa da wasa aka je ana waya da shi babban mutum yana ci masa yalla ko ayi kaza yana tura masa ashar ana kama ita ma ya ce miliyan goma ya ce miliyan goma kaza ya danna masa ashar yi hakuri dai da gidan dan Allah jahili wallahi in ba mu tarbiyantar da ai mu sun yi ilimin addini ba za mu zo jahilai suna juya mu suna rike da rayukan iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu muna ba su haƙuri ko suna rike da mu mutum yana ce a sai da don Allah a ba su kun gani ko ba haka kuke gani yanzu aka ci aka yi tun mutum bai tafasa ba har ya zo ya ƙone yaro ɗan shekara ashirin da wani abu ko ɗan talatin da wani abu sai ka ga ya gagari gari ka rasa ka ce a tura jami'an tsaro shi fada ya tashi bai ma sai ya karar bindiga ke ba amma wallahi in ya tashi bala'i ka janar janar in sojoji suna jin tsoronsa sai a tura bataliya su wallahi ba za su je ba ai ba a ba su inshoran kaza ba kuma in sun mutu sun mutu ba za a yi wa matan su kaza ba za a yi wa ƴaƴan su kaza ba sai a tura su ma sai su je su makale an tura wasu jiya an je an harbe su mu ma ya za mu yi mu je wani mataki wallahi wanda bai kai komai ba an kashe kuɗi da resources na gwamnati da na iyaye an tsaya ya zama babba ba su na manya-manyan jami'an tsaro amma suna jin tsoron wani a cikin daji ana zaune ya ɗora ƙafa har a cikin ga mutane hamsin da ya kama kuma wallahi ba ita a kwato su ba kuma har yanzu kuna tare da waɗanda suke cikin irin wannan hali yanzu suna ɗaure wata da watanni kuma wani haka kawai zai zauna bai iya turanci ba bai iya larabci ba bai iya komai ba tashilin murakkab amma wallahi rayukan mutanen ku suna hannun su sai dai ana magana miliyoyi ana roƙon kafin ya yarda ina za mu je dan Allah don haka magana akan yanzu fa kamun sirrin gidanka ne kare zai samu wasu ko da ba za ka bamu alheri ba alal akalli kan shirin ne fito ta gidanka idan kowa ya yi haka to nan gaba kuma yi mu fara wa'azi akan a samar da masu alheri amma yanzu kan kare mana masu shirin nan ne suna da aiki wallahi a kasar nan akan maganar tarbiyya na rasa yanzu za ka je ƙasashe da yawa musamman ƙasashen turai tarbiyyar su ba tarbiyya ce ta ayi duka ba tarbiyyar su ba tarbiyya ce ta yi wa yaro tsawa ba tarbiyyar su ba tarbiyya ce ta a nuna wa yaro ƙarfi ba an lalata kwakwalen yara abubuwan na duniya zalla amma ba a jarrabe su irin abin da aka jarrabe mu ba ƴaƴansu sun tashi a kan komi halal ne ƴaƴansu sun suna ƙanƙanana duk wani abu na fitara suna da access da shi amma sai su tashi ba za su lalace suna zama bala'i wa al'umma irin yadda mu kuma na musu ke ba kuma a cikin kusa da gidan su yaron akwai makarantar allo a kusa da gidan su yaron akwai masallaci da ake koyar da littattafan addini akwai makarantar a makarantar islamiyya ko shi baya zuwa yana jin abin da ake yi amma ka jarabawar da ta faɗo a kanmu me yasa haka shi ne saboda Allah ba a yaudararsa in za ka yi musulunci to dole ka yi wa ɗanka tarbiyya irin ta musulunci shi ne kawai ya dace da ɗanka amma in ka ce kana musulmi kuma za ka yi wa yaro tarbiyya ta turawa wallahi ba zai yi ba amma in yaron ka da kune ne dama can cikin irin su ne sai su je su yi kuma sai Allah ya bar su amma kai kana musulmi ko ba kai wa ɗanka tarbiya ta addini ba wallahi sai yaro ya fi ƙarfinka to wanda bai kusa da turawa ya ga abubuwa na turawa ma ya ƙare ballantana wanda ya ga komi da komi irin na turawa al'adunmu da addininmu da ƙasashenmu da yanayin mu bai dace kwata-kwata da irin al'adu na yahudu da nasara in kuma kace irin shi ne yake burge ka wallahi za ka sha mamaki ko ɗanka bai zama ɗan ta'adda ba albarkar da Allah zai cire a cikin generation ɗin sai sa a samu wanda shi ba a sha komi a kansa ba zai zo ya fi ƙarfin kowa da komi yanzu irin waɗanda yara da suke ji kidnappers don Allah nawa iyayen su suka kashe musu a kan makaranta nawa kake ta kokari ka samu ɗanka ya zama sojan da zai je iya harbi shi ne samu ba amma shi kyauta a daji ba a biya ba a kashe masa ko samu ba ga shi ka ga ya iya sarrafa bindiga kuma ka ga yaro ya zama sharp shooter da zai iya harbi ya zama sniper sai ina ya koya idan bala'i ya zo ko wallahi za ka rasa sai ina ya shigo dukkan ku dai mun san yanda ko mu fulani na jeji da yadda suke jin tsoron ɗan sanda da hukuma ko ɗan agaji suka gani suna jin tsoro wallahi bai da bindiga amma in ba sani ba suna kaffa kaffa da shi in aka tsare su ko ne ne za iya karɓa yanzu sun zama wallahi ko ne ne jirgiyar hasana ma wallahi suna kama abu ta kokarin kudu ya tsokan kafo shi balle wanda yake gaban su wannan fitira ina za mu je da ita idan mutum matsorashi ya zai daina jin tsoro to fi tsoron irin wannan fa duk abin da yake jin tsoronka yanzu ya zo ya juya ya daina jin tsoronka to ya fi kowa bala'i gara wanda dama da ko da shi duka iri ɗaya kusu amma wanda ya zai rena kai gane sirrin kai gane ba wani abun tsoro a jikinka haka muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari to sai ne ake yin tarbiyar matasa ana fara tarbiyar matasa tun daga gida ne ta hanyoyi kamar haka na farko tarbiya ruhaniya tarbiya ruhaniya ita ce tarbiyya ta ruhi gina wa yara ruhi shi ta yadda yaro zai zama yana da ruhi imani yana da tunani na aƙida irin ta musulmi yana da tunani akan harkar cewa akwai rayuwa bayan an mutu yana da tunanin akwai ubangiji da yake sama ya ɗauki na rabba min fokihim yana da tunanin in yayi ba daidai ba akwai ranar da za a yi hisabi tun da wuri ake tsora yaro ya tashi da irin wannan tarbiyyar akwai bambanci wallahi tsakanin wanda da ya girma ya kai shekara arba'in kafin ya samu kunshiyar lahira da sanin Allah da wanda dama a ciki ya tashi ba ka taba haɗa su ba tsoron Allah yaron da tun yana matashi ya tashi shi yana jin tsoron Allah lokacin da zai iya ɗan shekara ashirin amma yana tunanin in ya aikata kaza in ya asafu Allah rabbul alamin ba za ka haɗa shi da wanda tun yake shekara arba'in kafin ya san Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yaron da aka masa tarbiyya ya tashi cikin addini to wannan yaron yana da garanti din samun zama karkashin inuwar Allah ranar kiyama shabun na sha'afi ibadatillah domin shi wannan wato amfanin sa al'umma ya wanda ce daga karshe ya shigo ya fara amfani kuma kai ma ka san productivity in yaro da zai iya bayarwa al'umma idan ya tashi da wani experience na addini tun yana karami ya kai rabin rayuwarsa a haka ya kai shekara talatin sauran shekara talatin ɗin kafin duk amfani kawai zai bayar a kan wanda har ya cin shekara talatin ɗin bai nutsu ba sai dai ga alamun wane ya mutu wane ya mutu wane abokin ta babu ya nemi kuɗi ya rasa kafin ya zama ustaz sai a kai ka haɗa su ya nemi kaza bai samu ba ya nemi eh, ya nemi aiki ya nemi aure an ka da shi ya ka gane ka kaza sai sai so tunda babu wannan gara ma iya addini sai dawo addini da shi da wanda tun da ya tashi a cikin addinin yake gidansu akwai gatar gidansu akwai waye ga iyaye a komai amma ya tashi da tarbiyya ruhaniya shi yana da ruhinsa tsarkakeke ne to wannan mutum shine muke bukata sai da ba zai taba haƙƙin Allah ba don yana jin tsoron haɗuwa da Allah ba zai taba haƙƙin mutane ba don yana so randa zai mutu ya mutu lami lafiya ya bar mutane lafiya ba wanda zai kama shi da cikin wani ka lura irin wannan tarbiyyar ce Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma musulunci ya zo masa shi yasa za ka nasa a gidan su ne aka koya masa ba a ƙarya a gidan su ne aka koya Allah ne ya tarbiyyar addabani rabbi fa ahsan ta'dibi sai Allah ya gina shi akan wannan tarbiyya ta ruhin da yake shekara 40 aka bashi wayi sai iya daukawa in ba mutum yana da irin wannan ba wallahi ba za ka bashi wayi ya dauka ba duk annabawan Allah ba wanda ya yana karami sai Allah ya gina su akan tarbiyya ta ruhi to ana tsora musu kai sai ce muce saboda suna da ƙarfin zuciya da za su iya don haka ana samun tarbiyya ruhaniya ne ta hanyar kai kokarin cusa wa ƴaƴanka aqida ta musulunci ka cusa wa ƴaƴanka daɗi da ake ji a cikin bautar Allah ka cusa wa ƴaƴanka su gane cewa asalin nutsuwa fa sai an je ibada sai an zo masallaci ake ji ba a koli dai ake jin daɗi ba a'a qurratu ainihin fi mutum ya zama sai ya fara sallah yake jin nutsuwa a yana yin yawan sallah da yana sauri zauri a gama ya je ya kalli kaza a'a tun farko ya tashi ya ji yana so mutum wallahi duk abin da ka tsora yaro a kai kana wahala ne zai zai ji sai abin kafin ya ji daɗi duk yaron da kullum ka da ke shi wallahi sai yi tsokana ka ke shi don kuma ka ke shi ba zai ji daɗi ba duka dai nan duk yaron da ya zama ubansa athlete ne ana sa shi gudu da kallo kalle da wane ne kaga wahalar da yake ciki wallahi duk ran da bai ba zai ji daɗi ba duk yaron da ya tashi a gidan gidansu kallon talabijin da fina-finai shi yake ya ji daɗi wallahi ran da bai gani ba ba zai iya bacci ba sai ya ji music sai ya ji wane zaka ita rayuwa duk abin da ka ɗora mutum a haka yake tashi idan ka tsora yaronka akan tarbiyya ta ruhi da imani wallahi haka za ka gaina jin daɗi idan yana masallaci kuma da yadda kake ji don kai ba yarinta a tare da kai shi kuma yarinta dama yana son abin da yake ji shine fam. sai kuma ta yi kan kana sa kanka dole ne saboda baka da wani inda zaka je ba abin da zaka yi shi kuma yaro in yazo yana da abubuwa a can amma ba su ne mai masa daɗi ba masallaci ke masa daɗi mu tsora yaran mu akan wannan tarbiyya ta ruhi yana da matukar muhimmanci za ku gane haka idan yanzu kuna da 'yan kananan yara ka kira yaronka an lazimi idan kana ba shi dama kuna hira da shi za ka rinka gane idan yaronka ya fara jin daɗin abubuwa na addini wallahi za ka gane yadda zai ka ga yana shauƙi akan a yi sallah a yi wani abu na addini a kunna mana karatu a danna mini wannan inji a yi yawa a kaya ne a samin ai ban gama haddata ba za ka ga in yana son abun to tun nan za ka gane shauƙi yadda yake kama yaro a kan tarbiyya ta ruhi to wallahi ka yi nasara kai ka yi ƙoƙari kar ka bari shekan da kuma mummunan al'umma ta sa yaro ya yi direnin in ya kai wannan har ya balaga haka to ka kuta wallahi ka huta za ka tarbiya ta ruhi to amma tarbiya ta ruhi tana bukatar augmentin tana bukatar abin da zai karfafa ya ba ta damar da za ta yi haka shi kuma shi ne addu'a da shi wannan ba abokin gaban shaidan a duniya irin ka in ka fara irin wannan don ya tabbatar kana so ka hana masa fasinjan ne to kuma sai inda karfin sa ya kare to sai kuma tunda ba ganin sa kake ba sharace sharacen sa kuma sun yawa hanyoyin sa suna da yawa to nan sai da neman taimakon Allah shine ma'anar addu'ar Annabi Ibrahim shi da kansa Allah yana ce masa inni ja'iluka lin-nasi imaman sai ce wa min zurriyyati ana ma haka duk abin da ya samu na alheri sai ce ya Allah ya ayana dan bi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati wa zinubni anna na'budu al sai ce wa bamiya ya Allah da ni da ƴan ana mu bauta wa gunki yanzu ta ya za a yi annabi Ibrahim ya bauta wa gunki amma da addu'a yake nema Allah ya sa har ya mutu kada ta bautan gunki to ballantana ƴaƴansa kuma wanda shi kansa ma yana roƙon Allah ya tsare shi kar yayi haka to balle ƴaƴa ba ta da addu'a ba mu yi addu'a akan ƴaƴanmu mu yi addu'a akan ƴaƴanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dora hannunsa da safi akan akan ƴaƴansa u'iduka bi kalimatillahi ma na tsora amanar kiwonka a hannun Allah da kalmominsa cikakku yaro kullum yana samun irin wannan ana ce kalmar Allah ka kare ka har ka wuni da yamma ka masa akan ya kwana da kalmar Allah wani yaron dole ya shiru karwa ka sani haka yake tsora hannunsa to wannan shine addu'a da wanda za ka yi a koyaushe ko a sallah da kuma addu'a ta zahiri ka rike kanka ya Allah ina roƙonka in kai addu'an ka ka tashi cikin dare ga ɗan ɗanka kwance a ga yaron ka ce ya Allah na ba baka amanan wannan yaro Hukun ma tana ciki na zan laka ma fi batni wannan na ga muku wallahi shi fi kowanne wahala amma ya fi kowanne sauki saboda shi Allah ne yake yi da kansa sai kawai ka sa yaro a hanya ne ka addu'a da in kai duk yanda kai zaka ci ka bar yaron akwai kuma distraction to idan Allah ya taimake ka shi kenan Zaka mu damka amanar ‘ya'yanmu a hannun Allah bayan mun yi namu, mu roƙi Allah akan Allah ya kare mana Wannan ita ce tarbiya ruhaniya. Tarbiya ta biyu da ta zama wajibi akan mu dangane da ‘ya'ya da zai taimake ka wajen tarbiyarsu shine tarbiya akhlaqiyya tarbiya ta ɗabi'u wannan kuma ta yadda ɗabi'unka za su dace da yadda rayuwa da mutane yake waccan na ruhaniya yadda zai rayu da ubangiji ne wannan kuma yadda zai rayu da sauran mutane duk yadda ka gyara yaro ya zama ya zama mai addini in baka gyara shi akan ya zama mai kyakkyawan mu'amala da mutane ba kana da sauran aiki sai zama ustazu ya haddace qur'ani amma yana da girman kai shi tun shi Allah ramba ne kowa banza ne ba akwai irin su ba sai ta zama hafizin qur'ani ka zama mata tsari ka zo auren ta kuma ta ce baba ni ba na son ni baba ni ni ba kai zaka za a mun ba a ah, baba ni ba na son ka zo ana tarjima da kai har ka suke uwarta a uwarta akan zaka auren da ita kana ganin wani mai alheri ka zo tana son wani banza karatun duk zai lalace a can amma a tarjima da kai in kai kuma iyaye mutane a tare da kai a ce za wai za yi auren dole sai kuma kana ganin alheri kuma kana leƙo mata in ka je can bala'i ne amma sai zama yanzu babban abokin gabanta a duniya kai ne duk wahalar da ka ga da ita nan in ka wa yarinya tarbiya akhlaqiyya ba kana tsammani wallahi sai zama farkon abokin ka ko da ta yi karatun addini kai ne don haka mu mai da hankali da tarbiyya ta ɗabi'u ta yadda yara za su gane mai ake nufi da respect kuma respect na farko shine su gane darajar ka kai ko ku bani akwai wasan da bai kamata ka yi a gaban yaranka ba akwai wasan da bai kamata ka bari yara su yi a gaban ka ba akwai abubuwa na matsayin kai da uwarsu da yara za su gane wannan red line ne akwai abubuwa da yawa da za ka gane za ka koya wa ɗanka ya iya magana in wani ya tashi yana magana za ka samu tun daga gidansu ba su yi magana da yake magana da iyayensa ba ba zai iya magana da iyayen wani tarbiya ta yadda zai rika respecting manyansa ai da aka haife shi ya samu wasu al'umma ya zai girmama mayayyansa. duk wanda ya tashi da girma yayyansa har ya girma haka ga ko baban su ya mutu ya da matsala babban ya ya ishe su amma wanda bai yi hakan ba da uban da yayu duk zai taru a kansa ya ce wallahi shi bai ba shi wallahi shi ya fahimci ma an tsale shi ne shi zai bar garin ma ya bar musu garin ma shi ko ba haka muke fama da wasu yaran ba duk yadda kake kokari ya gane sai nuna wallahi baba ba za ka gane ba ne ba za ka gane ba ne baba kai ne ba za ka gane ba kuna fara matsa masa sai ce shi wallahi duk kowa ya tsane shi shi da ita komai ba kawai shi bai da farin jini da sai fara don ya fara kwamfutin kasa sai fara shaye-shaye ya fara zuwa wasu abokai a fara shi kenan ko rasa shi kenan haka tun farko yaro yana ɗan ƙarami don Allah kar ka yi wasa wajen koya wa yaro ɗabi'u masu kyau na girmama mutane ya fara da girmama kuku na gida ya fara girmama ɗan uwansa ya fara gane darajar makwabta ya fara gane darajar abokan hulɗa in ya je makaranta kar ya faɗa da wani in yaro ya je faɗa ya dawo ka nuna masa faɗa ba kyau kafin ka nuna masa cewa kana da gaskiya ka kwaɗe shi wani ɗanta yana duka wani yana kai a kira ka zama mai ƙarfi to da mai ƙarfi ne ke zama me zai shi wallahi wani za ka samu lalacewarka da wurin babansa ne tun da wani wani inspiration da ya fara samu daga wurin uban sai gane shi abu kaza yana da kyau gwanin ce abu ne fa to yana ginuwa akan wannan shi ke nan ya tsoro ba wanda zai iya canza shi amma idan tun a farko yaro ya tashi da wani abu mai kyau daga cikin balus na wato zamantakewa da mutane to zaga ya miƙe da wannan abun baka bukatar sai an ja masa aya so da su ɗabi'u sun dace da dama yadda shari'a take duk mutum mai kyakkyawan ɗabi'a sai ga wani bai da ilimin komi amma yana da kyakkyawan ɗabi'a wani kuma ga ilimin cewa amma ba ɗabi'a kaga an yi tarbiyya na ilimi wannan shi ne tarbiya aqlaniyya ko zihiniya an tusa masa karatu ba tusa masa tarbiya ba amma ba ɗabi'u to mu gane wannan tarbiya akhlaqiyyar tana da matukar muhimmanci a kan ƴaƴanmu shekara ga annabi sallallahu alaihi yana ganin yaro ta zo yaro ba a ci da hagu kulbiya ne ka ci dama ci da dama ko kulbi mayini ka karka ci gaban wani ci ta gaban ka irin wannan ƙananan ƙananan abubuwan annabi baya shiru a kansu akan ƴan ƙananan yara kuma yana yin abin da ke sa ƴaƴan in ya ga musu za su karɓa shi zuciya yara suna suna wasa ko masallaci zai jefa ta tsaya ce assalamu alaikum ko yara zo suna ta rike shi suna kowane yaro yana son sa to shi yasa in yace masa kaza da ke zai shirya karɓa ba za ka iya tarbiya wa yaro akan mummunan akan wani abu kyakkyawa ko kuma ba ka yi ba ka ce wa yaro ban da faɗa shi kuma yana ji kana zagin uwarsa cewa yaro ashar ba kyau kai kuma yana jinka a waya wani ya bata maka rai kana ta tura ashar mun ka ce ashar ba kyau shi ka da ke shi kuma ka kana damun yaro akan dan wani abin da bai taka ya karya ba kai kuma karan wani babba wani sai kama dan sai dukan sa yaron ya fi kariya tsaye amma shi kuma ya zo yana ci da hagu kuma yana kallon cin din batsa kuma yana kallon yaron yana wurin ko da yarinyar sa mace sai ga yarinyar ta aikata wani abu da bai haka kara karya ba kawai wa abun kunya ne a al'adance amma shi kuma nan abun kunya a addinance tana gani misali wani da yarsa a gefe ta mace ce sai ta cire ɗankwali a cikin gida ne aiki sai da su zauna ɗankwali ta sai na ta bala'i ba a zama da ba dan kwali ba a zama yana ta mata bala'i akan dan kwali ba ta daura ta rufe kanta shi kuma ya kunna TV suna kallon wrestling da shi da yarinya shi kuma da ya yana ta tunanin ah, masu wrestling ɗin fa tsirara suke kuma maza ne kan ya kaɗai a jikinsu yanzu yadda take kallon wannan ba ta taɓa ganin ka haka ba kai amma kai kuma kana kallon wannan tana ta dariya kai ka ɗauka kawai kallon an ɗaga wani an buga take yi tana kallon abin da ba ta saba gani ba ne ta koya mata ƙwaƙwalwarta ashe ma ba a zaɓa shi ma ba komi ta tsirara sai dai da ba baya yi ne amma in yanzu ana yi shi ma yana classic na fata mu gane wani daga cikin abun wallahi sai mu gane muna kwaftawa ‘ya'yanmu suna gani amma kwakwalwarsu tana ba su caji to wannan ita ce tarbiyya akhlaqiyya sai abu na uku shine tarbiya da za mu yi wa yara aklaniya tarbiya ta hankali intellectual discipline kenan mu sa yara a makaranta ta koyon sana'a mu sa yara a makaranta ta zamani mu sa yara a makaranta ta yadda zai sa yara za su yi daidai da zamaninsu kanka karantar da yaro addini kadai kuma baka ba shi dama ya san zamanin ka ba sai in ya tashi zai iya dogara kuma da waɗancan su ne suka je koyo ana so addinin amma sai ya rika sai ya rika harɗe harɗe in ya tashi yin addinin saboda ya rika karɓa a wurin irin waɗancan ai an yi ba a yi ba akwai malamai da yawa da sun cika ga karatu ga sauransu amma daga ji sai yayi kwanakwanan da zai sa ya mai da karatu shi ne hanyar abin da zai ci abinci da shi kaga an yi ba a yi ba don haka dole ne ka kura wa yaronka harkar da zai yi tarbiyyar da zai iya gane ya amfani da kusurwarka shi ma ya nemi na kansa ba ya amfani da addinin ya nemi abin da zai ci ba ka koya wa yaro harkar da zai sa ya koyi dogaro da kai yadda zai nemi sana'a kuma yadda zai zama kwakwalwarsa tana ja ya tafi tare da duniyarsa da zamaninsa sannan tarbiya daga cikin wannan ta ƙarshe ita ce tarbiya jismaniya shine kamar ta tarbiya ta gangan jiki tarbiya ta gangan jiki ta haɗa da ɗaukar responsibilities ɗin yaronka tun yana cikin ciki ka kula da uwarka da abin da za ta ci in aka haife shi ka ɗauki nauyin abin da zai ci wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ce duk wanda aka mata haihuwa ya kula da abinci da sutura ka kula da abinci da suturar uwar ka kula da abinci da suturar ɗan an kai tashi kuma ya gane lalle kai ne mai gida a gidanku amma in ɗan kai tashi ya gane cewa uwar ki ce kike kefa ne zai za ka zo ka ja maka daga baya duk mutumin da ɗan kai tashi ya gane cewa akwai responsibility ɗin kansa na kula da yaron na biyan kuɗin makaranta wadda uwarsa take yi wallahi yana aunawa ya ci idan ya tashi in ka tashi fara hudu kawai rinka kallon ka kai gani don biyo ne baba in ya fara faɗan sannan kawai ka ji shi kawai in ya gama faɗan ya ce na gode baba yana tashi ya yi banza da abin da ka faɗa ke ba zai iya faɗa da kai a gaba ba saboda mamanka ba ta iya faɗa da kai masifin ka kawai a yi a gama a tashi a barka ya yi ya gama kawai kana ta masa faɗa ma yana duba wayanta saura minti nawa yana gani an mata chatting yana am coming ana sauraron baban in ya gama ka tashi uku ba komi saboda ya san baka ɗaukar nauyin su kai iya karfin ka yadda ɗan ka zai gane cewa iya karfin ka kenan kuma Allah ce min sa'atihi iya abin da ka iya kar ka je yi sata kar ka je yi ɗan barbaru kar ka je yi jigga yaron ka ya gano cewa kama kame kake a'a iya abin da kake da shi dan da ba a yi abinci a gidanka ba yaron ka ya gane cewa babu ne haka rayuwa take to zai yi kokarin ya tashi kuma ya taimake ka ku haɗu ku kawo amma ya gane kana da shi ka ka kawo to ka shiga uku in ya gane cewa baka da shi kuma kana zuwa kana kame kame baka da mutunci zai ji garawa da kun ji yunwa don haka iya gurgudon abin da Allah ya baka kai tafiyar ɗanka da shi na gangan jiki yadda yaro zai tashi ya rinka jin cewa akwai guminka a cikin wannan gangar jikin nasa amma kar mutum ya bari a ce ‘ya'yansu su gano cewa wato da taimakon waɗansu a cikin unguwansu har ya iya cin abinci ya ƙoshi wajibi ne a kanmu mu ɗauki nauyin iyalanmu da Allah ya bamu kuma wajibi ne mu ɗauki nauyin ƴaƴanmu da Allah ya ba mu har ƴaƴanmu su gane cewa mun ɗauki nauyin su su ma su ɗauki nauyin wasu waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka zama kwakwalwa ta za ta iya tunatowa a yanzu gane da nasiha a kan tarbiyyar ƴaƴa matasa maza da mata tun daga gida daga tushe. ina fata Allah ubangiji ya amfanar da mu da abin da muka ji ya riƙa mana wajen tarbiyyar 'ya'yanmu, ya kuma tsare mu daga sharrace-sharrace na zamani abin